الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب الحنبلي أكشون للتاب ناس بيان فضل علم السلف على علم الخلف ينا من بياني أكان كلمومن da Allah maɗaukacin sarki ya zarge su ko kashi na biyu na ilimi shine ilimin da shari'ar musulunci take a yi shi ilimi ne abin zargi ilimi ne da ba a son sa ilimi ne kazantacce yana buga mana misalai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsari daga wasu abubuwa Allah ya tsare shi daga gare su daga ciki akwai al'ilmul ladhi la yanfa'u ilimin da bai da amfani to ya kama na wannan hadisin na Allahumma inni a'udhuka min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha yace wa kharrajahu ahlus sunani min wujuhin muta'addidatin عن النبي صلى الله عليه وسلم yace wa fi babiha nan zamu tashi a wasu daga cikin riwayoyin wa min du'a'in la yusma'u Allah ina roƙon ka tsare ni daga addu'ar da ba a amsawa nan as-sam'u nan ana nufin al-ijaba daga cikin abin nan ma'anonin lafazin as-sami'u na sunan Allah ta'ala akwai al-muji kaga da annabi inna rabbi sami'u du'a sami'u du'a ay mujibuhu ubangiji na mai amsa addu'a ne mun gane ai sunayen Allah suna da suna da tafsirai kala uku akwai التفسير بالمطابقة bil التفسير akwai at-tafsiru التفسير بالتلازم sannan akwai at زي sunan Allah daya zai iya zama wani sunan kuma ya mutabaka da shi sunan Allah ɗaya zai ya ƙunshi sunan Allah ɗaya kuma zai zama wani sunan ya lazumce shi to ai lazimi ne lazimi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala a siffanta shi da ijaba to ta ina za a yi hal yujibu kamar lam yasma'aka hmm? wanda bai ji ka ba zai iya amsa maka laqad asma'aka dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi ka gani asba'ata law najayta hayyan to to ka ga domin du'a illahi yusma ya Allah ina neman ka tsare ni daga addu'ar da ba a amsawa la yusma wa ai la yujabu ko la yustajabu din ba a amsawa to ki ba'dha a'udhu bika min ha'ula'il arba'i daga cikin wasu riwayoyin ma aka kara da a'udhu bika min hadhihi al-arba'i اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع اللهم إني أعوذ بك من هذه الأربع Allah ka tsare ni daga waɗannan abubuwan guda hudu kun ga na farko dai shine al-ilmu allazi la yanfa'u ilimin da da amfani shi yasa duk lokacin da za ka yi addu'a ka roki Allah maɗaukacin sarki ya baka ilimi mai amfani ba kawai Allahumma zidni ilman ba ko Allahumma allimni a'a Allahumma allimni ilman nafi'an sai Allah ya karanta da mutum ilimin kuma ilimin ya zama bai da amfani ilimin da ya zama bai da amfani duk da shi nan malam yana mana bayani a kansa wa kharraja an-nasa'i min hadith Jabir anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ka bani ilimi mai amfani wa a'udhu bika min ilmin la yanfa'u ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga ilimin da bai da amfani manzala kuma yana yawaita wannan addu'a wa kharraja ibn majah sannan al-imam ibn majah rahimahullahu ta'ala shi ma fitar da hadisi wa lafzuhu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lafzan al-imam ibn majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salullaha ilman nafi'a ku roki Allah ilimi mai amfani wa ta'awwazu billahi min ilmin la yanfa'u sannan ku roki Allah ya tsare ku da muku kan da karfe daga ilimin da bai da amfani ilimin da bai da amfani ku roki Allah ya tsare ku daga shi ilimin da bai da amfani ku roki Allah ya tsare ku daga shi وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من زن الله سبحانه يا قسن شينا شيوا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما من زن سنة شيوا اللهم انفعني بما علمتني يا الله فأنتنا الدني ده أبن فكران تدني أبن فكران تدني نسني يا الله انتسايا من أنفاني وعلمني ما ينفعني sannan ya Allah ka sanar da ni dai abin da ma zai amfani ni ne ni ilmin sannan kuma ya Allah ka mini ilimi kaga ko da bai maimaita sifar ba ana nufin mai nafi'an ni ilmin ai nafi'an ya Allah ka kare ni da ilimi mai amfani wajibi ne musulmi ya rika makanta wannan addu'a wa kharraja an-nasa'i min hadisi Anas anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u manzon Allah su ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma mfa'ani bima allamtani wa allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bihi wanda an samu ziyada warzuqni ilman tanfa'uni bihi ya Allah madaukakin sarki ka sanar da ni ilimi ka azurta ni da ilimin da za ka amfanar da ni da shi in zama nafi'an da al'umma ilimin ya zama naci li ya amfani ni sannan ne kuma in zama naci an bi ilmi da bayani in zama na amfani wani na da ilimi na ilimi na ya zama sanadiyar shari'a ba sanadiyar ƙasa ba ilimi na ya zama sanadiyar samun saukin rayuwar mutane ba ilimi na ya zama sanadiyar shiga bala'i da talalaɗiyar mutane ba وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الإمام أبو نعيم يا فكر شيء اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يا الله مدفكين سركي منا غقوك إلمي إيماني دومني فرب إيمان غير دائم أقول إيمان دبزي دومما mutum ya fara amma daga karshe ba za a samu husnul khatima ba Allah ka raba mu da wannan kalalatiya lalaciya a rayuwa wa as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani fa rubba ilmin ghayru nafi'in so tari akwai ilimin da Allah zai sanar da mutum amma ilimi ne mara amfani waɗannan riwayoyin ta baki ɗayansu duk da wasu su akwai cece ku ce a kansu a wurin babban hadisi min haithul isnad dukkanin waɗannan riwayoyin gabaci ɗaya in an tattara su riwayi ne ingantattu waɗanda suke kunshe da bayani akan cewa tabbas akwai ilimi mara amfani ilimin da Allah ya zarga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zargi wannan ilimin ilimi ne da bai halasta musulmi ya fatan ya zama yana tare da shi ba ilimi ne da ya wajaba mutum kullum ya rika roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga shi kada Allah ya sa ya zama yana da wannan ilimin وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أبو داود شما بفدن حديثي رواية بريدة من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتشئ إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا إن من البيان للي أتكم مغانا سحرا أقيم مغانا بسكام قفلوة إذا شئ أكي نفيد سحر nan malamai suka ce shin manzon Allah su sallama yamdahu sihira ne ko ko ya zummuhu ko ko la yamdahu wa la ya zummuhu shin manzon Allah su yana nufin sihiri ne kyau kamar yadda wasu suke ɗaukowa su suke a sihirul halalu ko sukan faɗi wani abu su ce a sihirul halal ko ko a Manzalin su sama ya ambace shi ne fi ma'arabin zam fi zam a matsayin cewa lallai akwai mutanen da Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe su da in dai za su yi bayani to sai sun sace kwalan mutane ko ta hanyar bata ta hanyar bata wasu malamai suka ce duka bi manzalin su sama ya nufa ta haka akwai mutumin da idan zai maka bayani Allah ya ba shi hikima kuma hikiman nan ta sai ta shiryatar da kai inna min bayani na akwai mutumin da idan zai yi bayani sai ya sace maka kwakwalwa kuma utar da kai zai yi inna min al-bayani na sihra duka biyu ne sarka sihir ba manzon sama kawai yana yaban sa bane zai iya yiwuwa akwai mutumin da ke da surutu ya iya magana in dai zai yi magana to sai ya sace maka kwakwalwa in dai zai Allah madaukakin sarki ya bashi wannan dama kuma ya amfani da wannan dama wajen fitar da mutane duk kuma mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi bayani iya magana in dai zai yi magana sai ya ka fahimta kuma shirya da kai zai yi to wannan shine sihir din sihirul kala akwai su a ɓangare na biyu na wanda Allah ya jarrabe su ya ba su zaƙin magana sun iya magana amma su ɓatar da mutane su ne wanda manzan qur'ani ya ce wa in yaqulu tasma' li qawlihim munafukai sun iya magana in dai za su yi magana sai ka saurare su ko kai waye in dai za ka yi magana za su yi magana sai ka saurare su kuma ƙata za su ƙata za su furto kaga wannan zargi ne inna min al-bayani da shehara sannan waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su iya magana kamar annabawansa kaga ai ana ce ma sagiru na shu'aibu alaihi salam khatibul anbiya khatibul anbiya annabawan Allah annabi shu'aibu alaihi salam ya iya magana akwai iya jera bayani na gamsar da mutane to ana bukatar irin wannan larabawa sun kasance suna tarbiyyar 'ya'yansu akan haka tun yaro yana ɗan ƙarami ake koya masa magana i an naɗa sayyiduna umar ibn abdulaziz ya zama shine khalifa sai ana shiga ana masa minna sai ana masa mubaya'a ana shiga ana masa mubaya'a kenan sai wani yaro dan karami shi ma ya shigo domin ya zo ya ma sayyidina umar ibn abdulaziz mubaya'a sai sayyidina umar ibn abdulaziz sai ya daga sai ya kalle sai ya ce لتتأخر وليتقدم من هو أسن منك sai wannan yaron ka koma baya waɗanda suka fi ka shekaru su shigo kai ba kai matsayin kai mu baya a ba sai wannan yaron ya kalla sai ce ya ce aslahaka Allah ya amiral mu'mini law kana al-amru bis-sinni la kana man huwa asannu minka aw la bi hadha al-maqam minka ran kai da ya al'amarin ba na shekaru ba ne da shekaru ake bi da wanda ya cika shekaru shi ya fi cancanta ya hau wannan matsayin naka ba kai ba kai wani irin wannan yaro ne shi ya matso ya matso ya matso ya kama hannunsa suka sha hannu ya ce eh, shi ne shi ta fa laysa al na aliman wa a kuwa ilmin ta huwa jahilu وإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير إذا احتفت عليه المحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا احتوت عليه الجحافل يعني بابا إذا يا زما يا زي زما صغير الكون كينا ما بزا أغانا حقا بس يا أنجيتو شبكي غانا زا أزو أي تارو يا أي تارو taro ya yi taro taro ya yi taro har ya gaji sai dai a saukar da shi daga kan kan daga kan drop ba zai iya magana ba bai saba ba eh. shine shine Yahya ibn Akam Yahya ibn Akam eh, shi shi shi ba tabi'u tabi'i bane wata rana ya ji wajen al-Imam Sufyan ibn Uyayna ya ce masa al'imamu sufiyan ibn uyayna yana son ya karatu a wajensa sai Sajidu na sufiyan ibn uyayna sai ya kalli sai ce idan mu ya ce idan musibati a'zamul masa'ib in dai zan karantar da kamar kaɗan yaro da kai lalle musiba ta fi kowace musiba li'annani jalastu man jalasa man jalasa rasulallah domin ni na zauna da wanda ya zauna da wanda ya zauna da annabi matakin kaga ma an yi zagaye shi kenan sai wannan al'imamu ya haibu na aksam yana yaro yana mataki sai ya kalli al'imamu su fiya na bin ce ce walakin لمصيبة من جالسك وقد جالس من جالس من جالس رسول الله أعظم المصائب شرقات مالا لليكوا أي مصيبة وندي حقوري دكي alhali ya zauna da wanda ya zauna da manzon Allah sallama to ta fi girma fiye da wannan musibar taka sai al'imamu su jani bin yana ya turus sai ce fa misluka ya liku bi ti haula ya ce irin ka katin ta maka ka zauna da malamai ina hmm. shi ne sai ya ɗauko wani baiti na wani mawaƙi ce halli jambar kalira wamzi an hubi salam mutu da'i samti khairun laka min da'il kala. ya yake jayi halli jambai ka lira idan ka ga mutum da bakin shi zai buɗe baki ya magana to kamar harbi ka zai yi ka kauce wanda an bi kalam ka kauce ka nemi zaman lafiya mutu bi da'is famti gara a ce ka mutu da cutar shiru khairul laka min da'il kalam ka fi maka sauki fiye da a ce ka mutu saboda surutu sai da ban faɗi wannan magana ba da ba a kai ma baka fi samun haka ba to kaga akwai wannan sihirul kala ana son mutum ya zama haka ana son mutum ya tarbiyya kansa a haka yana da tasiri babu yadda za a yi mutum ya iya karantar da al'umma ba yi da magana mai kyau ba yi iya tsara jawabi me yasa ake da hudu ba ga inda min al-kalami la sihran kenan wa inna min ilmi jahlan sannan a cikin ilimi akwai jahilci a cikin ilimi akwai jahilci ilimi ne amma jahilci ne irin shine aka tambayi al-imam ibn a game da ilmin falsafa sai ce zaka ilmun la yanfa'u wa jahlun la yadurru falsafa ilimi ne da bai da amfani kuma ka zama jahili ba zai cutar da kai ba علم لا ينفع وجهل لا يضر وإن صعصعه بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا للي إلى جسم مغبا هذا أكي كما صعصعه بن صوحان يفسر فتن النبي صلى الله عليه وسلم ديكي سوى إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك فيجهله ذلك shine mutum ya matsa ma kansa malami ne an masa tambaya bai san abu amma ya matsa ma kansa ya ce sai ya ba da amsa shi ke nan sai wannan amsa suka mai da shi jahili a idan mutane shi ne ake yi daga sayyidina ali ke cewa ma a bar da ha ala nafsi in su'iltu an shay'in la a'lamuhu an aqul Allahu wa rasuluhu a'lam yace abin da yafi mun sanyi a raina shine idan an tambaye ni abin da ban sani ba in ce Allah da ma'aikin su suka sani shi ke dan ka ce baka sani ba a cikin tarihin al-Imam Malik ana waitowa sai daga cikin mutanen Khurasan suka gayye suka turo shi ya zo ya kawo ya kawo mu ya zo ya ma al-Imam Malik tambayoyi da takaddu cibi cibi ya zo ya ma limamu malik tambayo a limamu malik kusan kashi tamanin cikin ɗarin tambayoyin nan su ce la a'alam ko la adil sai wannan malami da ya zo daga kurasa ce wayo Allah na shiga uku yau أرسلني أهل خراسان إلى أعلم أهل المدينة وقال لي أعلم أهل المدينة لا أعلم لا أدري فماذا أدري فلا أدري ماذا أقول لأهل خراسان شيني وناشي قاو متانو خراسان تفيا ميني خراسان تنا إيران ينزو سن أيكون لتنبيو ينسو zuwa ga malamin da ya fi kowa ilimi a madina amma ya ce min bai sani ba a mafi yawancin tambayoyi kan da zan je in ce ma mutanen khurasan ba sai ya ce izhab ila ahli khurasana fa lahum sa'altu ahl a'lama ahli madinati fa qala la adri da ku je ka ce ma mutanen khurasan ka zo ka yi ma malamin da ya fi kowa ilimi tambaya a madina kamar yadda ka ce je ka ce musu ya ce bai sani ba zai ne a alamu ahalin madinati qala la ajri sai kuma a alamu Ahaliwa ba za ka ce la ajri ba mutum ya rika cewa la ajri in baka san abu ka ce baka sani ba la ta takallaf shay'an la alamu. sai ka huta ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جاهل sannan za a fassara jahilcin can da aka ce wa inna min al-ilmi jahlan da cewa ilimin da bai da jahilci ilimin ba zai da kai sunansa jahilci لأن الجهل به خير من العلم به domin a ce baka san wannan ilimin ba ba a ce ka san shi a ce baka san shi ba ya fi a ce ka san shi da a ce ka dalta da koyon wani mai amfani to kaga baka ɓata lokacin ka wajen koyon wanda bai da amfani ba fa idza kana al-jahl bihi khayran minhu idan ya kasance jahiltan wannan ilimin ya fi alkhairi fa huwa sharrun min al-jahl ya fi ma jahilci sharri kenan a ce gara baka sani ba da ce ka sani to ai ka ga wannan ilimin ya fi jahilci ma shi وهذا كالسير وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا wannan misalin su baki ɗaya babban misali na al'ilmun lazi la yanfa'u shine ilimin tsafi ilimin sihiri wanda za ka je ka ga a zaurika wasu zaurika haɓoyewa ake shi dai malami ya koya ma ɗansa ba zai koya ma kowa ba yin waɗannan littafan da na ambata su misalai hatin da ya wuce irin su al'aubaku irin su shamsul ma'arifil kubra irin su ummu musi wannan gaskiya ta kasuwa gaskiya a saman bene tafiyoyin ƙarshen zamani ke ni ko ina kula da wasu abubuwa fa Haga da da ka gama ana da kura in kare ga kura kazan cikin ta wuce in kare ga kura to mutuwa fa yake sai ga shi yanzu ana yawo da kura da kare ana haɗa su a yawo da su wani kare yana ta tsiya ta ku irin police dog din nan da in in ba a isa je kofar gidansu ba nan kai sai mai wasa da kura ya zo da da takunkumi ba a bakinta da ya leko suna haɗa ido sai ya haka shi ya mutu amma ban da karen zamani to ma ne ce wa haka tasiri wa gairi kamar sihiri tsafi wa ghairihi da makamancinsa min al-ulum al-mudirrati cikin ilmomin da suke cutarwa fi dini su cutar da mutum a addininsa sihiri cutar da mutum yake da addinin addininsa su kansu wanda alqur'ani ya bamu labari ai wa ma yu'allimani minha hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala taqul sannan ya ce fa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum sannan wanda kaga alimu na ishtarahu Malam lahu fil akhirati yin khalaq shi yasa malamai ga baki ɗaya suka yi ittifaƙi khalafan wa salafan akan cewa koyon ilimin tsafi haramun ne sai dai kaman al-imamu fakhruddin wasu kuma suna ganin ya dawo daga wannan ra'ayin nasa a cikin tafsirin sa mafatihul hayy da tafi akan cewa ya halitta za a iya koyon tsafi shi yasa wasu suna ganin an zo ma bayanin tsafi kawai in an zo kamar wannan ayar to kawai sai a wuce har wasu suna kurantar da kamar su al'imam na kafir rahimahullahu ta'ala da ya kawo kakashe-kakashen tsafi kashe kashen sihiri a cikin tafsirin ai ya kawo su sihiru takhyil su sihiru waye sihiru waye a shagwahid wahid abdulsalami bali shi kuma ya kwakwafo ya sa a cikin littafinsa abin nan menene asamun battar fi tasabbi li a al ashira? to wasu suna ganin wannan ba kwata kwata bata taso ba in an zo bayanin sihiri ko a ce sihiri in an ce sihiri me sihiri wani abu da ake amfani da shi domin kaza shi nan sai a wuce amma waɗannan tafsimat ɗin a ce sihirul kaza to kamar an shiga fa koya kake nan domin wani daga nan sai ce oh, to hamma haka ake eh to abu kaza ne shi kenan sai duk ilimin da zai cutar da mutum fi dini a addinance au fi duniya ko kuma a duniyance ilimi ne da zai ɓata wa mutum lokaci zai da amfani to yana cikin al'ilmu allazi la yanfa'u allazi zakarahu Allah ta'ala fi ma'aridi azzam la fi ma'aridi madah duk ya shiga ciki to yanzu malam zai ci gaba da buga mana misalan su ba yanzu ba za mu karanta a shi dai littafin su ya riga ya rubuta zai kawo mana nau'ukan ilimin da ba su da amfani sannan wani abu imamu na rabbi Allah madaukakin ciki ya bashi muwafaka a cikin littafin nan akwai ilimin da wani sashensa ne kyau ne wani sashensa ba shi da kyau wani imamu ibn rajab zai ce miya za mu mu'amala da shi sannan zai ka mana wani misali shi wani ilimin shi ba a san ka yawaita shi ne Kuma ka yawaita shi kuma sai ya zama layin fa'u amma mutum ya san shi ɗan kaɗan daidai gwagwadon buƙatar da ake da ita to sai ya kaya nan amma yana wuce buƙatar to kuma ya zama layin fa'u shi ma al'imamu da ibn rajab zai kama da irin wannan misalin na ilimin a cikin wannan kun fahimta shi ne wata rana wani ya taɓa min magana akan littafin al-imam al-khatib al-baghdadi dan karami ittiba'u li ilmi al-amal littafi ne dan karami haka Sheikh albani ya masa ta hakiki cikin littafin al-imam al-khatib al-baghdadi ya kawo wani babi ko wani fasali A kan yadda malamai suke zargin ilimin nahawu sai ya zo sai yake ce mun kaga malam wannan ba kamar malaman gabata sun kasance suna sukar suka ilimin nahawu ne sai na ce a'a suna sukar ilimin na hau wanda aka fifita shi a kan shari'a mutum ya ɗauka kawai shi na hau. irin yadda za ka je ta samu zai ake mutum farfesa ne a larabci amma ba ruwan shi da addini to irin shi suke zargi sai ce kaga akwai kitab da alimamul khatibul ya kawo ta wani mutumin ya zo wani majalisi mutumin nan shi kenan kawai ya sawo alhari ne ina nan a cikin ittiba'u al al'ilmin amal ga wanda suke da littafin shawo alhari ne ya sa alhari ne me hukuncin alhari ne a musulunci namiji ya sa haramu shi kenan da ya zo majalisin wannan malamin sai ya tarar da wani ɗalibin sai yana karatu yana jan baki sai yana kuskuren na hau sai ya ce ma sai wannan mutumin da ya zo da alkabba shi shi malamin na hau ne alkabba alhari ne sai ya ce ma malam ya ce haba malam da ina girmama ka ashe ɗalibin ka ma ko na hau baka koya masa ba sai shi ko malamin sai ya kalle shi ya ce ni eh ko wallahi da ina girmama ka ashe baka san kitabu ba baka san alhalal wal haramu ba kun gani kun fahimci bayanin shi ya ce masa da ina girmama ka amma ɗalibin ka ashe ko na hau bai iya ba shi kuma ce ni kuma wallahi da ina girmama ka ashe baka san alhalal wal haram ba ma ga kana ka kawo alharimi karshen magana kenan duk mutumin da ya san alharimi ai bai san alhalal wal haram ba kenan sai wannan malamin ya to shi kuma ya kawo wata kissa shi kuma ta wani malami wai aka ce aka ce aka ce mata aka ce isa ka je ka koyi na hau sai ya ce ne na hau aka ce sai ya ba kanshi amsa sai ce sai ce aka ce aka koyi yadda za ka bambanta an ce zaraba zaidun amran aka ce masa zaraba zaidun amran sai ce lima za zaraba hu ce zaraba zaraba zaidun amran sai ce lima za zaraba hu sai aka ce a ai naka misalin yuqalu fil nahwi yace kadibul la yanfa'u yace ma da rabahu sai bai dige shi ba kawai aka ce ba raba zaidun amra dan fita ce ma da kariya ne na hawo to su magabata suna kawo irin wannan na fa'id din ne a matsayin ba suna cewa kana koyi na hawo ba domin al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin littafin ta'ato jami'u abin nan al-jami' li akhlaqi rawi wa adab al-shalih sai dai babu bukatun kai uku akan tasqiful lisan ya za a yi ɗalibin hadisi ya zama ya kubuta daga kuskure na nahau da harfi a cikin jawo hadisi ko a maganarsa da mutane yake kaga ashe ba yana nufi dan yi wannan littafin bane tibawul ilmi da amal duk ilimin da zaka koya sai maka amfani wato ana koyan nahau domin ne domin a kiyaye alqur'ani ko a kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da suke nufi kenan bu fahimtar in wannan yana da tasiri Allahu ta'ala ala wa ala musallallahu sallallahu wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in